daga garin makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatantawa da kalandar albashi sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ina godewa Allah mai komai mai kowa da ya ba mu ara rayuwa ya kuma ba ni ikon amsa wannan gayyata da aka yi mani don gabatar da muhabara a cikin wannan masallaci babba masallacin juma'a na ahlu sunna da ke garin rigacikun a kan hanyar zuwa garin kaduna a cikin jihar kaduna ta wannan ƙasa ta mu najeriya na yi farin ciki kwarai da na zo na ga 'yan uwa ana ta kai kawo wajen ganin cewa abin da aka shirya za a yi ba a samu matsala ba an samu gudanar da shi da taimakon Allah yadda ake so kuma ba wai yau ne kadai na lura ba domin wannan hanya ta ce jiya ma na wuce zuwa masallacin maiduguri road sa'annan asabar da ta wuce na je smc sabdon memorial college kafin nan na je malali kafin nan na je islamic center katuru road bayan yau ma zan koma malali sa'annan zan kuma sake wucewa duk dai kafin azumin ya wuce in shiga cikin kaduna don yin wani shiri din bayan na malalinmu don haka ko da na wuce na tanga yadda ake yin abubuwa don haka ina godiya da Allah da ya sa aka samu 'yan uwa matasa zarasa masu jini a jika waɗanda ke ƙoƙarin ganin sun ci gaba da irin aikin da malaminmu kuma ɗaya daga cikin shugabanninmu a shek muhammad yusuf ko kuma yusuf muhammad rigacikun yake yi wanda shine limamin wannan masallaci na san tun da dadewa ke da shekara ɗaya akwai lokacin da ya mana gayyata don mu zo mu ga masallacin mun kuma zo ni da dan uwa malam Sa'idu Yunus zare bayan mun dawo daga program da muke yi a NTA mun biyo mun gani sannan kuma gashi alhamdulillahi abubuwa na ta ci gaba na roƙon Allah ta'ala ya ba da ikon kammalawa cikin nasara kuma ya sa ya zamanto alkhairi ga al'ummar musulmi baki daya ba kawai na nan daga cikin ba ba na jihar kaduna ba ba na najeriya ba na duniya baki daya bayan haka yan uwa maudu'in da aka ce a magana kai maudu'i ne ba bako ba kuma lokacin da aka aiko da takardar na same ta bayan dawowa ta daga abuja kamar da dan uwa ya faɗi na so in nemi waɗanda suka kawo takardar don sanin hikimar ba da maudu'i a kan matsalar jinin haila saboda yana ganin tun fiye da shekara talatin daga lokacin da aka kafa wannan ƙungiya mai albarka ta izala ake ta karantar da mata matsalolin da suka shafe su musamman ma abin da ya shafi hukunce-hukuncen tsarki haila kuwa na daga cikin ginshikai na tsarki to amma sai na tuna da wata magana da malamai ke yi cewa ahalu makka a darabi sha'abiha mutanen makka su suka fi sanin abin da makka ta kunsa ba wuce ya aro wannan yake cewa mai ɗaki shi ya fi sanin inda ɗakinsa ke zubar ruwa da aka sayin ce ba mamaki akwai wani abu da suke so a cimma a ƙarshe na ilmantarwa shi ya sa kila suka zaɓi wannan maudu'i din duk da cewa maudu'i ne da ya kamata a ce a azuzuwa na islamiyya da wauran da ake wa'azi da ya shafi mako-mako ko wata-wata ga wuraren da suke irin wannan da abin da ya shafi wa'azi da aka yi lokuta na walima da sauransu kamar ina ganin ya kamata a ce an dandake wannan matsala ɗin to amma tun da ya ce a yi magana ko matsalar haila tabbas matsala ce wadda kullum takan dami mata ba zan iya mantawa ba jiya biyan nan kasa da awa ashirin da hudu a rubuto tambaya akan haila a masallacin maiduguri road duk da cewa karatun da na yi ba shi da alaka da matsalar haila kwata-kwata wannan ke nuna cewa ko shakka babu ba zai zamanto ba ko ba ba kuma zai zama an cika ba in an yi magana a kan matsalar haila ina roƙon allah ta'ala ya mani muwafaka wajen isar da saƙon yadda ya kamata kuma tun da an yi magana a kan rikice-rikice ɗoriya a kan hukuncin kenan to zan ƙoƙarin ganin insha Allah tabaraka wa ta'ala na ɗan tsakuro waɗansu matsaloli da ake musu kallon suna da rikici ɗin ko da kuwa rikicin ba rikici ba ne amma wataƙila waɗansu na su a matsayin rikici illa iyaka su ta ce saurara da kyau abin da ban faɗi ba wataƙila a cikin tambayoyi ko ƙarin bayani da wasu 'yan uwa za su yi a yi fito da irin waɗannan matsalolin kalmar haila kalma ce ta larabci asalinta illa ka yau da gobe a cikin harshen hausa an hausantar da kalmar ta yadda da an ambaci haila in dai mace na jin hausa ko da wata hausa ba ce tana iya fahimtar abin da ake nufi ko da yake a bisa ɗabi'a mata kan ji nauyi kuma sukan ji ɗan kunya haka idan an ambaci kalmar haila ɗin sun fi sha'awar a ce al'ada ko wanki ko kuma abin da mata ke yi duk wata fiye da ambaci kalmar haila ɗin sai kawai kalmar yadda take a larabci ba haka bahaushe yake ɗaukanta ba domin bahaushe a wajen gwadon shi yakan ce yakan faɗe ta ne da kamar labu asalin kalmar a larabci haiba ne sai shi ba bahaushe yake cewa haila don ya sauƙaƙa mashi wahala to a larabcin malamai sun ba kalmar fassara kamar yadda a shari'ance malamai sun dubi kalmar da abin da ta kunsa kuma sun mata fassara idan muka ɗauki misali littafin alkamusul muhid za mu ga cikin kamusul muhid an fassara kalmar alhaiba yadda take a harshen larabci aka ce abin da ta kunsa shine as-sailan wato gudana abu ya gudana ya fito ya farara shi ake kira kalmar ya ce a harshen larabci akan ce habal wadi idan sana tafki ya yi ambaliya ko ya yi haida idan ya zama ya gudana ga ɗan ruwa haka a wuri ɗaya kamar tafki ko korama ko kududdufi idan ya zama to ya gudana ya tashi daga inda ya matsa to sai a ce habal wadi malaman larabci suka ce masdari ne akan ce hadatul mar'atu tahibu haidan ma'aba wa mahiban wa tahayyuba akan ce mace ta yi haila tana haila haila wato tana zubar da jini ko jini na fito mata fitowa duk wannan akan faɗe su kalmomin duka masdari ne na asalin kalmar haiba ne ko kuma ita ai kalmar haiba ita ce masdari na waɗannan kalmomi akan ce fi haibun haibatun akan ce mace mai haila akan ce haibun akan ce haibatun kenan ko an sa ta'un da ke fa'idantar da matunta ko ba a sa ba yana dai fa'idantar da mace ɗin kamar yadda zaujun da zaujatun akan ce zauju mace kuma matar kamar yadda akan ce zaujatu amma idan an ce zauju a matsayin namiji to ba za a ce zaujatu a matsayin namiji ba kuma da haka mace suna ya ɗaukan zaujun suna kuma ya ɗaukan zaujatun akan ce hawaye jam'in su kenan masu haila kamar yadda akan ce yau mata masu jinin al'ada duk wani ana faɗi idan ka da muha in dai jinin mace ya fararo ko ya zuba ko ya dangaro ko ya fito to sai a ce habatul mar'a to wannan ba na a harkar larabci nan, to kuma ko da a wajen shari'a ma'anar haila ba ta yi nesa da wannan ma'ana ta harkar larabci ba amma dai malamai sun ba da fassarori mabambanta game da ma'anar haila amma a dunkule kuma a tattare ma iya cewa a shar'ance haila ko jinin al'ada shine jinin da ke fitowa da kansa daga al'auran mace wadda ta isa ta ɗauki ciki kuma yana daga manya-manyan alamomin balaga a haƙƙin mace daga wannan ma'ana za mu fahimci abubuwa uku abu na farko haila bahaushe ya ce jinin al'ada to za ka amfani da kalmomin duka a lokaci zuwa lokaci ita haila ta kunshi jini da yake fitowa da kansa kenan bai bukatar a yi masa kanikanci bai bukatar a yi wani aiki da kansa yake fitowa sannan yana fitowa ne ta gaban mace kenan da jini zai fito mata ta baya kamar ta dubura ba jina al'ada ba ne idan da zai fito mata ta hanci ko ta baki ko ta kunne ba jina al'ada ba ne idan da zai fito mata to na bangare na jikinta sai dai mu ɗauka ta yi rauni tana bukatan a kai ta asibiti don a yi mata magani amma ba jina al'ada ba ne ka'idar ita ce jinin ya fito da kan shi kuma ta gaba wato ta ta kenan kuma zai fito wa kowace mace sai wanda a ɗabi'a ta isa ta ɗauki ciki za ta iya ɗaukan ciki kenan da za a ga jini ya fito wa karamar ya ɗin shekara biyu ko shekara uku ko biyar ko bakwai ko makamancin wannan ko da ya fito ɗin ta al'aura ta ta to ba za mu ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ba sai mu ce a garzaya da ita asibiti don neman magani dole ne ya zama wannan matar ko wannan mace ɗin ta isa ta ɗauki ciki a ɗabi'a waɗannan su ne abubuwa guda uku da ya kamata a kiyaye game da jinin haila ko jinin al'ada sa'annan kuma mace na da alamomin da ke nuna ta balaga kamar yadda namiji ke da alamomin da ke nuna ya balaga akwai alamomin da aka yi tarayya tsakanin mace da namiji akwai alamomin da aka raba gari aka raba hanya tsakanin namiji da mace wajen tantance balaga idan mun ɗauki namiji daga alamomin da ke nuna ya balaga akwai mafarki Inda ya mafarki gashi yana saduwa da wata mace kuma ya farka ya gama ne ya fito masa to wannan alama ce ta ya balaga yana da shekara sha biyar ne ko kasa da haka ya kai sha bakwai ko ya wuce haka wannan alamar namiji ya yi tarayya da mace a cikinta idan mace ta mafarki irin wannan daga ruwa irin wannan ita ma ta balaga alama ta biyu ta balaga a haƙƙin namiji shine ya zamanto gashi ya tsiro mashi a wuraren da baya tsirowa sai da dalili da girma da haɓakan jiki kamar a ce gini kamar a ce gashin hammata kamar a ce gashin mara to idan suka fito ko ɗayan ya fito to ana kaddara cewa namiji ya balaga mace ta yi tarayya da namiji a wani ɓangare na wannan alamar domin idan ita ma gashi ya fito a marasa ana ɗaukar ta balaga namiji ba a iyakance shekarun da zai yi a ce ya balaga ba tare cewa malaman da suka yi rubuce-rubuce game da alamomin balaga sun bayani dangane da shekaru gwargwadon kafar da suka rayu a cikinta misali mafi yawancin malaman malikiya waɗanda suke rubuce-rubuce a littafan da muke karantawa a yau galibin su sun rayu ne a andalus sai kuma tunisia kaɗan daga cikinsu morocco a dalilin kasancewan wanda suka rayu a andalus spain a yau sun taso a kasashen da ke kasar da ke da sanyi sai zaman to balaga bai zuwa da wuri ga mutane da wahala wanda yake rayuwa a kasar da ke da sanyi ya balaga kafin ya kai shekara sha bakwai da haka sai suka rubuta cewa idan yaro ya kai shekara sha bakwai ko sha takwas ana kaddara ya balaga amma ba da akwai nasu ba ne. a sun yi kiyasi ne ko la'akari da kasa da kuma abin da suka gane wa idansu na shibra ko abin da ake kira turanci experience mace kuwa sai suka ce ta kai shekara sha hudu saboda galibi a wannan kasashen da wahala mace ta fara haila ta shekara sha hudu ba waɗanda suka yi rubuce-rubuce daga ƙasashe masu zafi kamar da suka san saudiya da wasu ƙasashe na turai sai suka ce yan shekara sha ɗaya ko sha biyu ta balaga saboda sun duba sun da cewa galibi mata na fara jinin al'ada daga wannan shekarar namiji kuma ɗan shekara sha hudu zuwa sha biyar amma dukkan su ba sun dogara da wani nafsi tsayayye wanda baya daukan tawili ne akan haka din ba tare da cewa cikin sahihul bukhari akwai hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma cewa a ranar da aka fita yakin badar yana ɗan shekara sha hudu ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don ya tafi zuwa yakin badar manzo ya hana shi amma daga shekara ta zagayo aka zo za a yi yakin Uhud sai ya zamanto ya shekara sha biyar a lokacin da ya nemi izinin manzo zai tafi yaki sai manzo ba shi dama sai aka ce wannan na zuwa ɗan shekara sha biyar a galibi ya kamata a ce ya balaga waɗannan su ne alamomi na balaga a haƙƙin namiji da mace ɗoriya a kan wannan ita mace jinin al'ada alama ce ta balaga mace na iya fara jinin al'ada daga shekara tara ba kamar yadda waɗansu suka ce ko shekara goma sha ɗaya amma mu a ƙasashenmu irin waɗannan afirka da ke da matsakaicin yanayi mu ba mu da sanyi matuƙa kuma mu ba mu da zafi matuƙa to galibi mata na fara jinin al'ada ne daga shekara sha biyu zuwa sha uku to wanda ta kai wannan shekarun in ta yi jinin ta baraza in ba ta yi ba sai a jira sai ta yi idan ba ta yi jini ba sai muka ga kuma nono ya turo mata kalo kalo ya faso to shi ma wannan ana kaddara cewa ta baraza waɗannan su ne alamomi kenan jinin al'ada na daga cikin manya-manyan alamomi na balagar kyamaci malamai sun bayyana hikimar da ke cikin jinin al'ada Allah ta baraka wa ta'ala ra'ufun ne rahimun ne bai bali mu duba mu gani idan ba ta su juna biyu hadisi ya nuna mana haka nan ma ne ya yi shara da haka cewa idan an samu saduwa tsakanin namiji da mace Allah kuma ya tattara samun da maniyin namijin ne zai shiga ma'aika ta mace bayan wani lokaci sai ya zama wanda ma'aikar Allah ya tsirar da wani sanadari da zai kyankyafa sai ya kyankyashe wannan kwan ta haka sai zama ciki ya shiga zai zauna kwana arba'in a matsayin maniyi daga nan ya kwana arba'in a matsayin gudan jini daga nan ya kwana arba'in a matsayin tsoka daga nan sai ka raya shi ya girma a yi masa dukkan abin da ake wa halittar ɗan adam ƙababuwa hannuwa kunnuwa baki kaza kaza kaza zai zauna na tsawon wata tara a galibi sannan ya fito idan ba za ka tambayi mutum wai wa yake siyar da wannan ɗan tun da yana da kai uwa tana jin motsi wani lokacin za ta ji kamar an saurare ta ko an tokare ta alamar yana motsi in ta je asibiti za a iya cewa ɗan ya karkace sai a sa hannu a taɓa cikinta a taɓa a juya shi ya gyaru wannan na tabbatar da yana da rayuwa a cikinsa wa yake ba shi abinci wa yake ba shi ruwa uwar ba sai ta ba shi ba ballantana ba da shi ba shi ke dauke da cikin ba balle mutan uwa balle dangi balle mutan unguwa balle hukuma Allah cikin ikonsa sai ya kaddar jinin nan na al'ada shi yake rikidewa ya zama abinci ga jariri a yayin da yake mahaifa wannan ya sa ba ta tafai mace takan ga jini ba idan tana da ciki don wannan jinin da ya kamata ya fito ya zama kamar wanki ne ga mahaifarta sai Allah ya tsawara shi ya sayyara shi sai ya koma abincin da ɗa zai ci ya sha har zuwa lokacin da za a yi shi daga nan sai jini ya fito mahaifa an wanke ta daga nan ana nan wata za ta gina al'ada tana shayarwa wata ba za ta jini ba matuƙa tana shayarwa sai ta gama idan ta gama sai jininta kuma sai ya dawo dan lokacin da jini ya zo mahaifarta an wanke ta ran tana shirin karɓan sabon abu wannan hikimar kenan ta jina al'ada domin wannan jinin ya zama abinci gada da ke cikin mahaifar mahaifiyarsa kafin a haife shi wannan shine abinda malamai suka faɗi dangane da hikimar da ke cikin jinin al'ada wallahu alam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa jinin al'ada wani abu ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ta akan mata daga cikin 'ya'yan adam 'ya'yan annabi Adamu akwai maza akwai mata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana Qur'ani ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أبين الله تعالى كنيتي يا هلكي مقبادة دقائق بارادة أنا مكينو يا نتاوى النبي آدم ما ترسى أبوك يا زمنسى حوام سألنا يا هلكي مدى دماتا ما تتعالى يوم daga wannan mutane biyu miji ɗaya da mace ɗaya Adamu da Hawwa to a cikin yayan Adamu mata daga cikinsu su ne waɗanda Allah ta'ala ya kaddara musu yin jinin al'ada domin hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anha cewa da aka fi aikin hajji. hajjin bankwana an je wani wuri mai suna bai sunan wuri ne. sai jinin al'ada ya zo wa aisha aisha zai tafashe da kuka ba na komai ba dan tana ne. kada yanzu jinin al'ada ya hana ta ayyukan aji. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga wurinta ya ce mata mai yasa ki kuka jini ne ya zo maki ta ce eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata hada shay'un katabahu Allah ala banati adam wannan abu ne da Allah ya kaddaro wa ƴaƴan adam mata daga cikin su kenan abu ne da Allah ya kaddara abin da ake so mace ta karba ta karbi hukuncin Allah kasta ta tunanin tana da wata hanya ba hanyar da Allah ya tsara mata ba hankali ka ta rika tunanin bari ta mai da kanta miji. ko ta hanyar ɗabi'unta ko ta hanyar halin da za su nuna ballan da za ta yi ne irin wanda wasu suke yi a kasashen turai da sunan wani an ci gaba ko da ci gaban irin da mai haƙi rijiya ne ta je ta samu likita ko ƙwararrun likitoci ta ce tana so a canza mata yanayin halittarta ta koma irin da namiji ta daina haihuwa ta daina daukar ciki yadda haihu ta daina jinin al'ada a ainihin ɗauki matakin da zai sa nan nan da ya zama ba in ma zai yau, da zai yi a yi mata da she na al'auran namiji tana so sannan kuma zai sa namiji shi kuma ya ɗauki kansa kamar mace a wajen ɗabi'u da halaye da maganganu da mu'amalori a turai har ma wani ya je yana so a tsada shi domin a cire al'aurar namiji da Allah ya yi masa yana so ya zama mace har ma an samu wani kamar shekara goma da ya wuce da ya karamba ne aka je aka turmuka mashi ciki a cikinsa haihuwa kuma ta zama mai jidali to jina haka abu ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa ƴaƴa mata a cikin ƴan adam an rito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma kamar yadda yake cikin mustadrak na al-Imam al-Hakim an-Naisaburi kuma Ibn al-Munzir ya kawo wannan magana cewa farkon wacce ta fara yin jinin al'ada ita ce Hawwa matar annabi adam alaihi salatu wassalam wa alaiha salatu wassalam amma ba ke jinin al'ada ba sai bayan an saukar da su daga cikin aljanna domin a aljanna ba su kazanta jinin al'ada su jini ne na kazanta don haka an kore yiwuwar ai jinin al'ada a aljanna yana daga babban al'amari dangane da jinin al'ada kokarin sanin yaushe ne mace ke iya fara jinin al'ada kuma yaushe ne mace ke iya daina jinin al'ada mafi yawan mata na fara jinin al'ada ne daga shekara goma sha biyu sai dai ana iya samun wata ta fara kafin haka ana iya samun wata sai ta wuce haka kuma za ta ci gaba da ganin jinin al'adarta matuƙar ba wata lalura ta same ta har ta kai shekara hamsin daga nan galibin mata ba sa jinin al'ada bayan shekara hamsin amma wasu kan yi har sun mutu shekara hamsin waɗansu sukan dakata kafin su kai shekara hamsin amma wannan a galabiya muka ɗauka cewa mafi yawa ne daga shekara sha biyu ne zuwa shekara hamsin ku mata kun san wannan to amma ba wannan su ba ba babu wani dalili ta shari'a da ya iya tantance shekarun da mace sai ta yi za ta fara jin al'ada kamar yadda babu wani nasi kwata-kwata ingantacce da ya nuna in mace ta kai shekara kaza dole ta jin al'ada kamar yadda na ambata duk da cewa galibi sha biyu zuwa hamsin ne wata takan gaza kaiwa wata takan wuce haka dainawa wata takan gaza hamsin wata takan wuce hamsin da su samu wato maganganu na dama daga malamai da yawan gaske dangane da iyakance karanci da iyakance kuma iyakance yawanci shekarun da za a fara raira ko a daina misali akwai bayanan da aka da sunan hadisai masu iyakance shekarun da mace za ta yi al'ada zuwa hamsin da biyar waɗansu hadisan aka ce saba'in waɗansu hadisan aka ce sittin waɗansu hadisan aka ce hamsin amma duk hadisan nan ba ɗaya da ya inganta haka ne ma shekul islam ibnu taimiyya ahmad ibnu abdulhalim al-harrani rahmatullahi alaihi bi rahmatan wasi'atan ya tafi akan cewa dukkan hadisan na ƙarya ne al-imam ta'ani ya faɗi magana kafin ibnu taimiyya kwatankwacin wannan misali shi a ta'ani kamar da al-imam nawawi ya kawo a cikin littafin almajmu sharin da yawa littafin almuhazzab shi addari bayan ya kawo maganganun malamai dangane da ƙoƙarin iyakance adadin shekarun da ake na al'ada sai shi a jarumi ya ce wa kullu hada indi khata duk waɗannan maganganun da malamai suka yi ne a wuri na kuskure ne la'anna al-marji'a fi jami'i zalika ila al-wujudi yake domin abin da ya kamata a komawa dangane da jin al'ada shine in akwai shi akwai shi in babu babu فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا yace ka'idar sai ita ce ko ɗanya aka ga jinin a kowane hali kuma a kowane shekara ne mace take to kawai dole a ɗauke shi a matsayin haila kenan maganar ga lokacin da sai mace ta kai za ta fara ga lokacin da sai mace ta kai za ta daina magana ce wadda babu dalili na tabbata ko kuma ta da kenan kun san wannan haka yake a aikace wata tana farawa kafin sha biyu wata sai ta wuce sha biyu wata tana dainawa a hamsin wata kafin ta kai hamsin wata tana wuce hamsin shin ba maso kan masu lama wa ya ake rai zai yi wata magana wata hakikanin waƙi zai kai ta Kuma ba zai yi ba saboda haka ko da waƙi ma na tabbatar da raunin waɗannan maganganun gaba ɗaya da ake zangantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa jinin baya yana da launi yana da kala da ya kamata a gane da kyau bisa jiki na dalilai na shari'a na tabbatar da cewa jinin haila na da kala ko launi guda uku matukar sai ba wata matsala da ta cuɗanyi jinin al'ada ya zama su ya gane daga jinin al'ada ya koma wani abu to kala ko launi na jinin al'ada launi ne guda uku na farko launin ja domin da ba jini asalin shi ja ne na biyu launin fata-fata shi ne a rawaya-rawaya ruwan goro-goro kamar akwai ruwan kwaikwai haka a jikinsa launi na uku shi ne a launin kasa-kasa kamar gurɓataccen ruwa ko takwalar ruwa waɗannan su ne launuka guda uku na jin al'ada bai da launi na hudu na sai in wani dalili ya auku za mu fahimci wannan a cikin hadisin da al-Imam bukhari ya rawaito daga Ummu Atiyya al-Ansariya radiyallahu anha wacce tace kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhur shay'a mun kasance in dai jinin mu na al'ada ya yake to ba ma la'akari da fatafasan jini ko abin da mun san shi fatafate rawaya rawaya ko kore da kuma alkudura da balan ruwa wanda za mu ga fito kamar ruwan da yake an cuɗanya shi da kasa a ciki in da muka mutaki na gina al'ada to ba ma ɗaukar wannan a matsayin komai ba na bai da tasiri a wajen sarkinmu sai ba da suka ce mankokin wannan hadisin na nuna cewa da fatsa da dagalarwa dukkan su ba a la'akari da su idan an samu sarki mafuminsa na nuna cewa kafin a samu tsarki suna daga ɓangarori ko launuka na jinin al'ada ja kuwa mun bayyana cewa za ba jini ja ne to amma idan mace ta zama tana fama da lalurar rikicewar jini sai zama jinin na mata gardama ya zama ki wannan kalan da ɗauki wannan kalan wani lokaci ya kwana wani lokaci kwana shida wani watan kwana goma wani watan ma ya tsaya gaba daya to a irin wannan ana samun launin jinin al'ada na hudu shi ne launin baki jinin al'ada sai zama shi ne baki jinin cuta sai zama shi ne ja kamar yadda hadisin da imam abu dam da annasa'i suka rubuto kowannen su a cikin sunan ɗinsa hadisin da ya zo daga fatima bintu abi hubaishin radiyallahu anha cewa ta kasance tana yin jini jinin bai tsaya mata sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za yi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza kana damul hayd fa innahu aswad yuqrab idan jinin hailan ne ya zo maki a yayin da kike cikin wannan rikicewar jini din to wanda za ki gan shi bakin jinin to shine jinin al'ada wannan shi kuma shine jinin cutar kun ga kenan a takaice ba cewa dalilai na shari'a sun tabbatar da launuka hudu na al'ada uku in komai lafiya ne ɗaya, sai da larura uku farko ja rawaya mai kamar ruwan goro goro ko ruwan kwaikwai sai kuma da kwayo wanda zai zama to bayan kamar tafa tafa a jikinsa idan akwai larura ta ginin istihaba jinin cuta to sai ya koma bakin kiran shi jinin al'ada ne jinin al'ada na da lokacin da yake zuwa da kuma kwanakin da yake ya ɗauki sai dai duk da shaharar wannan matsalar babu wani dalili sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke fa'idantar da iyakance kwanakin haila ko iyakance kwanakin tsarki. duk cewa malaman mu na maliki, Allah ya saka masa alkhairi sun yi rubuce rubuce a su sun bayyana cewa idan mace wadda take sabon shigari, farkon fara jin al'adarta tana da tsawon kwanaki goma sha biyar kolin ruwa idan kuma wadda take ta saba ne to za ta yi aiki da al'adarta in ya wuce za ta kara mai kwana uku in ya wuce za ta iya kara kwana uku matakar ba zai wuce kwana goma sha biyar ba suka ce da ciki ma na jinin al'ada idan cikin nata tsakanin watan farko zuwa uku ne to za ta iya yin kwana goma sha biyar ƙololuwa in ya kai wata shida zuwa sama za ta iya kwana ashirin ƙololuwa sa'an nan kuma suka tsara da cewa shi kuma sarki kwanakin da za a ce mace na cikin sarki lallai to zai kai kwana goma sha biyar to duk waɗannan bayanan nasu Allah ya saka masa alkhairi ijtihadi ne babu wani hadisi sahihi akan wannan bisa wannan yasa al-imam ibn al-munzir da shaykhul islam ibn taymiya da al-madilansa ibn al-qayyim al-jawziya da shaykh ash-shawkani a littafin ne la'auta da asailin jarra da wasu littafan nasa da kuma sadiq khan duk suka tabbatar da cewa babu hadisi kwara daya da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da kwanakin da ake yi na haila Ya gani ne jini in ya dauke ya dauke Allahumma sai in an samu rikici a cikin jini. to daga nan ne sai a yi masa hukunci daban hukuncin istihaba wanda za mu yi magana nan gaba insha Allah malaman da ke ganin babu wasu kwanaki kai kayyadantu na jin al'ada sun dogara da dalilai guda uku da ya farko cikin suratul Bakara, sura ta biyu 222 fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fi mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatahur Allah ta'ala yace kuma suna tambayar ka game da jinin al'ada ka ce musu kazanta ne cuta ko kuma wani abu ne kazanta abin yaba ginin shi kansa da su kune tsanci mata a yayin da suke cikin jinin al'ada kar ku kusance su da nufin saduwa da su kwanciyar aure har sai sun samu tsarki Allah sai ya shaddanta komawa ga saduwa ko kwanciyar aure kawai an samu tsarki ne sai ba canta kwanaki ba shi da biyu hadisin da imam muslim ya sha daga aisha radiyallahu anha hadisin nan da ya ishara da jinin al'ada da aisha kai lokacin aikin hajji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Aisha ko kuma ba Aisha ba wannan hadisin na Asma ne in ali ma yaqalu al-hajj bayna Allah ta tufi bil bayti hatta taqhari yake ki abinda kowanne mai aikin haji ke yi na ibada amma kar ki dawaji har sai kin samu sarki sai bai iya kanke mata kwanaki ba ta da tsaron da za ta hakan sananne ne da haka cewa za a gama aikin hajji ba kwanakin sanannu ne amma sai ce ba za ki dawa sai ba sai kin samu sarki ya so ba ta samu sarkin ba ita aisha sai a ranar sallah bayan an dawo daga arfa an kwana a muzdalifa gari ya waye an tafi mina an yi jifan aka ba wannan babban jamra ta uku daga mina ta farko daga makka a wannan rana kuma dama sauran musulmi a duniya da ba samu zuwa aikin hajji da ke yin sallar idi na layya a wannan rana ta samu sarki kenan manzo sallallahu alaihi wa sallam bai iyakance maka kwanakin da zafi ba domin da zai kace ki da nan da kwana ta ba amma bai wuce ba dalilin mawtu na cikin hadisin da al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin da ke magana akan Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabi mata dai kamar yadda hadisin Muslim din da ya nuna hadisin Aisha ne ba na Asma ba kamar yadda an bata da manzo sallallahu alaihi wa ya ce wa Aisha in tazri ki jira har sai kin samu tsarki sai da faɗi kwanaki ba kenan inda akwai iyakantattun kwanaki ko kayyatattun kwanaki ko shakka babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ambata wannan ba shakku islam ibnu taymiya a cikin wata risala ta shi mai suna al-asma allati allaka shari al-ahkam biha shafi na 35 kamar yadda Sheikh Muhammad Salihu Uthaymeen ya kawo a cikin littafin sana wato bayani akan jinin al'ada ko jinin ɗabi'a na mata da suke yi a cikin wannan littafi shi al-musaimin ya nasalo daga wannan risala ta ke cikin majmu'ul fatawa gaba ɗaya, na shekul islam ibn taymiya cewa shi ibn taymiya ya bayyana cewa wa min zalika ismul hayd allaka allah bi ahkaman muta'addida في الكتاب والسنة ولم يقدر la aqallahu wa la akthara yace yana daga sunayen da sunayen abubuwan da shari'a ta rataye hukunce-hukunce da su sunan jinin al'ada haila yadda domin kuwa Allah ta tabaraka wa ta'ala ya rataye hukunce-hukunce masu yawa na mata da jinin al'ada kamar yadda yake cikin Qur'ani da Sunna yace amma Allah kuma sai bai iyakance shi ta kowace hanya ba bai faɗi mafi karancin kwanakinsa ba bai faɗi mafi yawancin kwanakinsa ba wannan ko bai da da sai ne sannan Allah bai iya tanke tsakanin da za a ce mutum tana da sarki tsakanin jinin al'ada biyu ba a ce daga wannan jinin zuwa jini na gaba sai ta fara ka ba Allah bai iya tanke ba ma umumi balwal umma bi zalika wa ihtiyajihim ilayhi tare da cewa abu ne gaba gari ruwan dare gaba duniya tunda tun mata na da bukatar wannan hukuncin amma kuma sai Allah bai faɗi ba bisa wannan sai ya zama to babu wani dalili da ke fa'idantar da kwana uku ne ko kwana bakwai ne ko kwana goma ko kwana goma sha biyar ko makamancin wannan shi yasa ta abin da malaman mu na maliki Allah ya saka musu alkhairi suka rubuta a littafan su game da jiran kwana uku in dai wasu kwana goma sha biyar ba shi ibnu rashid al-maliki a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muttafiq ya kai magana ce mai rauni bisa wannan duk da shahara wannan maganar a tsakanin malamai babu wani nafi sarihi sahihi da ya iyakanta kwanakin da mace za ta yi in mace na haila tana haila kwana biyu ne kwana ɗaya ne minti ɗaya ne kwana goma sha biyar ne ashirin matuƙar bai ci gaba ya zarce mata har da za ta iya fahimtar ya ba mata lalura ba to sunan jima al'ada shawar islam ya kare da cewa faman kaddara fi zalika haddan faqad khalafa al-kitaba wa sunnah wanda zai ya kan cewa dinin al'ada kwanaki yace kwana ka bani kawai za a yi yace to ya kafa qur'ani da sunna hadisan da ke nuna cewa kwana uku ne karamin kwanakin haila wani bayan yiwuwa mace ke kasa da kwana uku kuma kwana goma sha biyar shi ne mafi tsawon kwanakin haya duk ba su inganta ba kai ba da mara ne ga irin sai ibn taymiya ba sun ce duk hadisan na karya ne za ka babu wata ka'ida da ta ce sai kwana kaza kuma mata sun san haka domin akwai macen da ita tana yin kwana ɗaya ne ko biyu mata sun san wannan ko a nan garin sai sannan akwai wanda za ta kwana goma sha biyar jinin ta bai yanke ba kuma duk wata haka yake zuwa haka kuma da yake ce ya zama na jinin haka ba to za a ce ba ta jinin al'ada saboda ta kwana sha biyar ta ba zai yi ba ta haka cewa mafi yawan matan duniya gaba ɗaya, har da na rigatukun kwana shida ne zuwa bakwai galibi suke mafi yawan mata wannan a galabiya ce amma ba wai haddi ne haddi da bai yi wa a wuce ba idan mace ta yi cikin al'ada ana fara ya ɗauke ɗaukewa na da alamomi alamomi ɗaukewa guda biyu ne alama ta farko jini ya ɗauke ya zama ta inda jinin nan ke fitowa kafar da jinin nan ke fitowa wato al'aurar da ke nan ko gaba ya zama babu komai na jini ba su ko ko ba ka sa ba a lokacin da ake amfani da ba ko ka sa auduga ko kaka kamar yadda ake amfani da shi ko kuma ma tana da irin na zamani ta amfani da audugar mata ko Olus ne ko wane ne ta sa ta ciro babu jini ko kaɗan a jiki wannan alama ce ta cewa jininta ya ɗauke domin abin da manzo kenan sallallahu alaihi wa sallama ya ga wa sayyidina Aisha in tadri fahimta hukki fa akhraji ila sal'in ki jira sai ki ga babu gani kwata kwata daga nan sai ki wanka ki fita zuwa sanin ki ɗauko niyyar aikin haji daga nan alama ta ne ta daukewar jini al'ada shi ne a samu jinin ya dauke sannan kuma a samu wani ruwa barbara ɗan dan ruwa to wannan farin dan farin farfara ta kamar abin da ya kamata da tsanzo na to irin yadda kalar sai ke ko kuma kan kullu kullaka wannan shi ake kira bai ba. farewa to shi wannan al-imam malik ya rawaito a cikin muwatta da kuma al-imam bukhari a cikin littafinsa sahih cewa mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna aikawa aisha da auduga audugan nan wadda a jikinta akwai danshi-danshi na gurbataccen ruwa irin ruwan da muka ce sunansa alkudratu ko kuma rawaya-rawaya wanda muka ce shi ne a sufura suka aika masa da auduga da ke da wannan danshi-danshin amma babu alamar jini a jiki ma'ana sarki ya samu yin jinin al'ada ya ɗauke ta suka aika mata ta gani don ta ba su shawara sai aisha ta ce to ba laifi amma ku ɗan jira ku ɗan jira la ta ajanna hatta tarina alqasatal bayda ku ɗan jira har sai kun ga wannan ɗan karkar ruwan farfariya wannan yasa malamai suka ce ashe ɗaukewar jinin al'ada na da alamomi biyu alama farko jini ya ɗauke a gaurin ya wuce ba su jini na fitowa a kan auduga ko kata ko ba da kira a gaba wani abu da jini da ya fito abu na biyu ko alama ta biyu a kan cewa ruwa ya fito da yawa daga ba ta ɗaya da ruwan ka fito musu amma wasu ruwan baya fitowa to wata daga ruwa na kan fito mata bayan jini ya ɗauke an so da jinkirta domin ruwa ya zo wannan shi ne malamai suka ce ya fi zama aflam ya fi zama cikakkiyar alama ta cewa an samu sarki gina al'ada na hana waɗansu abubuwa akwai abubuwan da suke mai al'ada an hana masa yin su kamar yadda yake akwai abubuwan da aka halatta wa mai al'ada ta yin su su waɗannan abubuwa sun tafi gida biyu kowa ya ta su gida biyu kashi na farko wanda malamai gaba ɗaya suka yi ittifaki haramun ne mace ta aikata in da tana jinin haila sai kashi na biyu waɗanda malamai suka yi sabani game da shin mai haila haramun ne ta aikata ko ba haramun ba kashin farko dukkan malamai sun yi ittifaki akan haramcin waɗannan abubuwa a kan duk wata mai jinin al'ada na ɗaya sanda, ta farilla da ta nafila da azumi na farilla da na nafila haram ne mace ta yi sallah idan tana jin al'ada haram ne mace ta yi azumi idan tana jin al'ada idan mata za ta yi to abin da ta yi bai yi ba in ta yi sallah tana jinin al'ada sallar ta ba yi ba idan ta yi azumi tana jinin al'ada azumin ta bai yi ba ba kawai bai yi ba ta ba ta kawa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin ta yi ganganci tun da an hana ta yi ya zama wasa da addini a da ke tabbatar da cewa mace ba ta yin sallah ba ta yin azumi na farilla ko na nafila in tana jinin haila hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alaika idza habat lam tusalli wa lam tusum ashe mace ba ta kasance idan tana jinin al'ada ba ta yin sallah ba ta azumi ba kenan tabbas mai jinin al'ada ba ta yin sallah mai jina da haka ba ta yin azumi to sai za ta rama azumin da ta yi sha da yin haila amma ba za ta rama sallah ba domin a hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisin mu'ada rahimahullah ta'ala ta zo ta cewa aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama me ya dalilin da ya sa mace in tana ganin al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba amma in jinin ya yanke za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba sai Aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce mata ala كنا نعيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna yin haila sai ana umarta mu da murama a azumi amma ba umarta mu da murama sallah malamai suka ce wannan na daga cikin rahamar Allah da bayan samata. domin kuwa sallah a bace da ake yi sau biyar a cikin yini da dare a kowace rana tsakanin awa ashirin da hudu ana yin salloli raka a goma sha bakwai a zahar la'asar ishari raka a hudu sau uku sha biyu magariba raka a uku sha biyar asubahi raka a biyu sha bakwai idan aka ce mace ta kwana bakwai tana jinin al'ada sannan jinin ke yanki yanzu mata da da sallori biyar ne sau bakwai talatin da biyar rakori goma sha bakwai sau bakwai kun ka zama na da yawa wajen ɗari da wani to idan ko haka ne ai kun ga akwai kasuwa kwarai da gaske akwai takura kwarai da gaske a ce yanzu mace ana so ta kuwa sau ɗaya ne a shekara kwana a ashirin da tara ko talatin kuma ba zai yi don ba mu jin labari ba mace ta kwana a ashirin da tara tana jin al'ada kenan za da sha kwanaki biyar ne ko shida ko bakwai zuwa goma gwargwadon yadda jinin da ke kasancewa menene rashin tausayi in an ce ka rama azumi goma a shekara guda saboda haka Allah ke hikimar sa sai ya sa azumi dare za ta rama sallah kuwa an ɗauke mata ba za ta rama ba abu da ne da ya haramta ga mai jinin haila bisa ittifaqin malamai shine tawafi an hana ta yin tawafi tawaful kudumi, tawafi na farkon zuwa maka ga wanda ya je zai yi ta tamattuyi ko zai yi kirani wato zai yi kirani ko zai yi tsirari don mai ta tamattuyi shi tawaful umara yake to wanda yake cikin su da tawaful ifada tawafi na aikin haji wanda yake rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji da tawaful waba da wada tawafi na ban kwana wanda daga shi sai barin makka duk an gana macen da ke jin al'ada ta yi domin hadisi ya zo wanda muka yi kyara da shi ruwan al'imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Aisha ifali ma yasalu al-hajju ghayra Allah taqufi bil bayti hatta tafhadi ki aikata duk abin da mai mata ki yi za ki fita a gumi na dake a ranar takwas ga wata za ki wuce a tafi arfa da ke a ranar ta ga wata za ki yi wannan ba za ki dawo muzdalifa daren goma ga wata za ki kwana a mun ta'iba gari ya waye ki je ki jiba a ranar goma ga wata za ki kwanakin mina duka kina cikin jinin al'ada ba matsala abin da aka hana da wasu kenan da wafi bisa ittifaqin malaman musulunci ya haramta ga mai jinin al'ada idan kina ta ya zo ne bayan bayan da tawafin ifafa, wato tawafin aikin hajji wanda ake yi daga ranar goma ga wata bayan hawan arfa sai shi ya zo mata bayan ta riga ta wannan tawafin tawafin ake ne kada ka zarga ta yi ba tawafin na bankwana to an ɗauke mata yin tawafin bankwana ta kama hanya a ta tafi kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih muslim hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba inda yake kuminan nasu an ya kuna akhiru ahadihim bil baiti an ya kuna akhira an ya kuna akhira ahadihim bil baiti wa an ya kuna akhira an ya kuna akhiru ahadihim bil baiti illa annahu khuffifa an al mar'at al haid yadda aka umarci mutane da abin da za su yi na karshe a garin maka ya zama tsawafi ne daban kwana daga wannan tsawafin sai barin garin maka sai dai an yi ran wani ga macen da ke gina al'ada ba sai kai wannan tsawafin ba abu na uku da haramta a kan macen da ke jinin naila a bisa intifakin malamai shi ne saduwa kwanciyar aure jima'i an haramta duniya za ta baraka wa ala a cikin suratul bakara sura ta biyu a ta ɗari biyu da ashirin da biyu ya ce fa ta bilin nisa a tulmahidu wala ta ƙarfi wanda. hatta ya fakun fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah ku ne ta a cikin jinin al'ada kar ku sadu da su kar ku zance da saduwa har sai sun samu sarki idan sun yi sarki sun wanka a fasfasar waɗansu da na su ba in sun yi wanka ko suka ce su ba da nufin injinin ya yanke fatuhunna min haythu amarakumullah to kuna iya zarike masu kuna iya saduwa da su ta inda Allah ya ba ku dama shine ta gaba ba ta dubura ba wannan kwalwalo na nuna cewa haramun ne a sadu da mace tana jina al'ada haka na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da Imam Muslim ya ce ismaku kullu shay'in illa nikah mace ne ina al'ada ce ake tambaya game da ita wai me ya halatta miji ya yi yi da masu san tana jin al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u kullu shay'in kai komai ba iya komai da matan ku illa ka san da saduwa kenan saduwa bisa ittifaqin malamai haramun ne ya zama an yi da wanda ke jin al'ada har sai ta samu sarki ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito kowannen su cikin sunan din sa ya ce man akara ha'iban aw imra'atan fi dubuha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda duk ya sadu da mace wanda duk ya sadu da mace da ke cikin jinin al'ada ko wata a da mace ba cikin jin al'ada ba amma ta dubura ko kuma ya je wajen boka ya kuma gaskata boka cikin abin da bokan ya faɗa masa to ya kafir cewa qur'anin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ma na nuna ɓarɓar cewa haramun ne a sadu da mace a cikin jin al'ada a farko da ya haramta ga mai jinin al'ada bisa ittifaqin malamai shi ne saki haramun ne a saki mace tana cikin jinin al'ada idan kuma ka sake ta ko a sani ko ba a sani ba in an sake ta a lokacin da aka sake ta ko da ba a sani ba ta yi yaba yin jinin al'ada dole a dawo da ita dole ne a dawo ita domin cikin jirgin fara aya ta farko Allah da ba ta ta'ala ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su a cikin tsarkin su ku sake su a cikin su sun rawaita hadisi manzon Allah wa wa ya umarci Abdullahi da Umar da ya matarsa da ya sake cikin jin al'ada Abdullahi ne ya samu sabani da matarsa sai ya sake ta amma abin bai wa baban sa kuma san ka babu dadi ba sai kuma ya je ga manzon Allah ga abinda Abdullahi ya yi matar ba na cikin jinin al'ada ya sake ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce murku falyurajimuha thumma yamsikuha hatta tatahura thumma tahid thumma tatahur ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها وأن تطلق لها النساء Maki sallallahu alaihi wasallam ce ku umarce shi je ka a mai na yi maza zai mai da ta in ya mai da to daga nan ya ta har sai ta samu tsarki in ta samu sarkin ya basta har sai ta sake wani jinin wayar ta samu sarki to daga rai idan ya ga dama ya rike ta yin yana kanta in ya ga dama ya sake ta wannan shine abin da Allah yake nufi a cikin umarnin da ya bada fa talliqu hunna la yajdatihinna kenan duk mutumin da ya saki mace tana jira ba ya yi ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu idan bai sani ba to kuma in ya wannan sakin malamai na kiran saki da gida, kuma dole a dawo da ita to bayan an dawo da ita wannan sakin za a kirga da shi ko ba za a kirga ba akwai sakanin malamai magana ta karfi wanda ibn al ya a cikin littafin zadul da kuma littafin igazatul lahfa shi sakin nan za a kirga da shi domin akwai asali cikin bukhari da aka reto abdullahi dan umar da kansa ya ce an kirga wannan sakin gare ni wannan suna abubuwa guda hudu da suka haramta da mai jinin al'ada ta da su bisa ittifaqin malamai da wannan akwai wani kaso kuma wanda malamai suka yi sabani a kansa shi wannan ɓangaren malamai sun yi sabani shin waje haramun ne mace ta yi ko ko ba haramun ba an yi sabani wannan ba kuma guda biyu ne abu na farko ɗaukar alƙurani. shin mace da ke jinin al'ada za ta yi alƙurani? wannan malamai sun yi sabani akwai malaman da ke cewa haramun ne ta rika alƙurani. sun kuma dogara da hadisin da ba da Malik ya ta cikin Muwatta da Dara ne. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqul Qur'an illa tahir kada wanda ya taba Qur'ani sai mai sarki kuka ce wanda ke jira da ba ta da sarki ya za a yi dauki ta sarki amma sai waɗanda ke ganin ba haramun bane da rika Qur'ani sai suka ce a akwai ja'a ba musallama ba wannan hadisin ya inganta a magana mafi karfi amma kuma yana magana akan musulmi ne mai imani ba ana magana kan mai tsarki ne kuma rauki ba domin kuwa idan aka ce wanda ke jina al'ada ba ta yi rama ce ana da da jasa ce ta Yau da musulmi ya taɓa zama da jasa ba a taɓa samun wannan ba daga da domin ga hadisi nan al-imam al da musulmi sun ko kuma ba da musulmi ce nake ko daga abu hurairah radiyallahu anhu cewa wata da ina da janaba a sa sai an ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi lungu ya fulani ba ya san sadu da manzan Allah ka gaita alhali na da janaba ya ce eh, wanda ya kwanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce masa aina kunta ya aba huraira ina ka kulle ne ina ka shige na an goga amma kun sai na ga manzan ka ba sai abu huraira ya ce ina da janaba ne sai ya ga ba na kan ba haɗu da kai a wannan halu sai manzo Allah ya rubuta subhanallah inna na mumina la yarjus sai subhanallah ai mu'mini ne saboda ma da ba wai yana da jarba mu'mina ba ta mai da wai yana da al'ada ba ta ba shi ne irin da gaba ne amma ita ba ta ba ce shi yasa za ka yi taba ta in ya za ka taba ta ba ta ce ka je ka wanke wurin ba amma ba ka tsare ba ko bayan gida ba za ka wanke ba za ka wanke suka ce don haka wannan hadisin baya fa'idantar na najasa ko kuma na najasuwar mace ko rashin tsarkin mace mai jina al'ada suka ce mun sallama hadisi ne yi. amma dai ba yana nuna cewa wani ana nufin wanda ke jina al'ada ne ko wanda bai da tsarki ko wanda ke jinin haihuwa ko wanda ke da sinaba ba to wasu ba sun gana da cewa hatta kowace karanta qur'ani ko da da ka bai halatta mutum da ke jin al'adabi ba sai da jama'a akwai hadisi wanda tirmidhi da ibnu majah da rawu ko wannan da cikin sunan dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqra al-haid wa al-junub shay'an min al-qur'an mai janaba da mai haila ba ta karanta komai na qur'ani sai aka ce musu ayya ai wannan hadisin mai rauni ne raunin nashi ba ya ta a tsakanin malaman hadisi da haka ba za a dogara da wannan hadisi a kafa hujja da shi ba to amma duka wannan ne ina gaya mana cewa akwai tsakanin malamai wadanda suna ganin me ya yi ba za ta ɗauki ƙur'ani ba wadanda ma sun ƙara da ko karanta shi ba ba za ta yi ƙura su ɗauka ba wadanda kuma na ganin me ya yi za ta karanta ƙur'ani amma ba za ta ɗauka ba wannan shi ne abinda a shek muhammad ibn salim usaimi ya ta kai amma dan suna ganin cewa ba za ta ba za a hana ta karantawa ba ba kuma za a yi hana ta ɗauka ba suka ce don babu nafi ingantacce da ya hana ta wannan ra'ayin na ƙarshe shine ra'ayin da a shek muhammad nasiruddin al-albani ya rayu ya ko mutu akai a takaice da akwai wannan sabanin na malamai ya kamata mu san haka sai abu biyu da ya haramta ga mace mai al'ada ta saɓanin malamai zama cikin masallaci shin wanda ke ginin al'ada ta iya zama cikin masallaci da sharaɗin cewa jini ba zai fata shimfiɗan masallaci ba tunda misali ta sa audugar mata ko ta yi zubu kaga ta tare jinin ba zai zubo ba shin ta iya shiga masallaci da zauna ko ba za ta iya shiga ba shi ma wancan akwai sabani wannan kuma da mai ganin haramun ne mace mai al'ada ta shiga masallaci da zauna wannan suna ganin ba rafin bane kai wannan kuma na ganin ko ta shiga ta fito laifi ne masu ganin mace ba za ta shiga masallaci da zauna ba in tana gina al'ada sun dogara da hadisin da ya zo cikin sunan abidawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce فإني لا أهل المسجد لهائب ولا جنب ni ban halatta shiga masallaci ba ga macen da ke jinin al'ada da kuma wanda yake da janaba suka ce ga hadisi tsaro yana fa'idantar da cewa ba za a shiga masallaci ba ballantana a zauna da ba ta malama ta suka mai rauni ne domin hatta waɗanda ke ganin ba za ta zauna ba amma za su iya shiga ta fito sai ko wata hadisi mai rauni ne misali a wannan zamani, ma da cewa al'allama Abdulaziz bin bas da Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wadanda duk suna ganin haramcin zama a masallaci ga mutum da ke jina al'ada amma duk sun ba kan wannan hadisi mai rauni ne suka ce ba za a dogara da shi ba za a dogara da kawai illa ajiri sabil shi kada za a dogara da shi cewa ba a haramun ne ka shiga masallaci ta zauna ba sun ce babu wanda ne da dalili sahihi suka ce a ka'ida akwai abin da ake kira al-bara'atul asliya asali shiga masallaci a hakkin mace halal wanda ya ce a ne sai ya kawo dalili suka ce to in babu dalili sahihi to ba za a ce haram wannan shine abin da suka ce su kuma suka ce sun ba a cikin ku na inni la uhillu al-masjida ya haidun wala tunubin da inganta ba bisa ittifaqin malaman hadisi to babu abin da ke hanawa ba ta damar su damar sallaci kuma ba su zauna a ciki wannan abin da su kuma suka cike ne wannan kuma ta da cewa kai da ba shiga ta fito ba ita ba to sai da wannan ra'ayi da cewa shiga ba ta fito ba ita ba ya saba wa ingantattun hadisai guda uku hadisin farko hadisin sayyidatuna Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata na filimi al-umrata min al-masjid mi komai sallaya kamar tattuma mi koman tattuma daga masallaci ɗauko man tattuma a masallaci fa kuntu inni ha'idu Aisha ce sai nake to ai ina cikin al'ada fa da sai manzo yake تناول تناول تتناول النيمة تناول منها فإن الحيضة ليست في يدك مزالة تكيك نيكو من أي حيضة تاكبا منك بذاك توقو صلاحي تكبا وانا عديد الإمام مسلم يا رويتوش بكما عديد أبو هريرة وانا الإمام مسلم شما يا رويتو cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaune da manzon Allah a masallaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Aisha na da ba Aisha daki da masallaci sai ya mata ya Aisha na a hannun Aisha ki فقالت إني أعيد جنا فقال في يدك أي كبير wannan hadisin ma al-imam muslim ya rawaito hadisi na uku hadisin maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ta da ta ta ajiye sallaya a cikin masallaci ta shiga cikin masallaci ta kai sallaya sai ta ce wa manzon Allah ina ina al'ada sai ya ce mata ai jinin naki ba a hannun hannunki yake ba kamar yadda al'ummai humaydi ya rawaito da Imam Ahmad a cikin musnadinsa da sa'i a cikin sunan ɗinsa duka waɗannan bayanai guda uku babu wani dalili sahihi da ya nuna cewa ba za ta iya shiga masallaci ba amma akwai saɓani game da ta zauna ta shiga ta zauna ko dan ai karatu tana nan ko dan ta ji wa'azi ko makamancin wannan ko ba za ta shiga ta zauna ba akwai saɓani na gaya mana wadanda sun ce ba za su shiga ba haramun ne ka shiga sun dogara da inni la uhibul masjida la haqiqan wala zulmin wadanda suka ce ba haramun bane don da dalili hadisin nan bai inganta ba wannan sabani ne malamai suka yi to ba da abubuwa akwai abubuwan da kuma suka halatta matakai ko a aikata su a lokacin haila abu da farko ne halatta a yi lokacin haila shine nau'o'in jin daɗi tsakanin miji da mata a lokacin da matarsa ke jin al'ada amma ban da saduwa don wani abu don wani abu da ake kira jin daɗi don wata mu'amala da ke yi aukuwa tsakanin miji da mata to wannan mu'amalar ta halatta a lokacin da macen ke jin al'ada amma ban da saduwa wannan kada ta wannan kadai ne aka domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da Imam Muslim ya rawaito ya ce isma'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai da ba suna jin al'ada amma ba da saduwa abin da ya halatta ba a mace ko a yi lokacin al'ada shine ya halatta mace ta yi abinci a ci ya halatta a zauna a ci abincin da ita in tana bukata idan waye ya ce wanda ta zance da soyayya take a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna iya zama ba su tare ta bace ba ta ina abin da dama matan Hausawa ba su iya ba sun da yi bukun buku mata magarin daga baba na ina sai masani ke ya tsohon gidan aljanna jiki na ta kore kore ta babuwa na ta alaƙar da su sai ne amma ba su iya karatu na sanin yadda za a ta da wasu ji a mallaka miji ba tare da an je wajen boka ba da maza aka ba kuma yana faɗi mu ma maza kuna ba a sama aka ce kuna dina me kuke yi kuma a gida ga shi ma'aikin sallah kuma ce hatta matan da alfi fimra a cika sadaka har abin da za ka ɗauka ka ba ka a baki sadaka ne yaya kana kalla kana baka wannan ya halatta a lokacin da mace ke gina al'ada babu samuki kwata-kwata za a iya cin abinci da ita za a iya shan abin da ita za ta yi abin da ake sabanin yahudawa sai idan mace na jina al'ada sukan nesa da ita ne ba za ka yi cikin ba ba za ka kawo ba ku sha ba ba a kwanu za ku kwana ba ba za su ɗaki ne ba amma shi ba a ka ba Na ke kwana da ita kan gado ɗaya shimfiɗa ɗaya mayafi ɗaya abin da aka hana ta dai saduwa shi ne alifiya ga sai ta tuna aisha rabin da wana kame da imamu roto tana cewa na kasance na kan sha wani abu kamar ruwa ko madara ko makamancin wannan ina jinin al'ada sannan in miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abin da na sha a cikin tambulan ko finjali ko kofi ko kwaya ko kwano ko makamancin wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya ɗauka ya sa bakinsa daidai inda na sa nawa bakin ya sha amma da kafara da rakkana wai a yau ɗan mata zai je suna karanta littafan da aka rubuta wai da sunan littafan soyayya ga yadda ake soyayya gidan manzo Allah da ake da a duniyar nan wai wanda ka kafa zama aure ita za ta rubuta maka littafin da za ta karanta ta koyi soyayya ita ba za ka auren in ma ta yi ta bane da gara ta fito tana nan tana kan badewa a kan titi amma wai ita ce za ta rubuta kuma ke ki karanta wanda ba ta da aure za ta kwa miki zama aure wacce ta kasa zama auren mijinta saboda a tsiya da dogon alaƙa take mashi ki da ma ya mata shaƙen duka dukan ta ciki shakanwa shi ya wata ya koye ta wai kuma za ta zama ta rubuta miki littafi wai kawai ta zama wacce ta sayar da ake zama aure don kura na maganin gawa ne kamata yi duk waɗannan abubuwan suke aukuwa wanda duk ta fahimci yadda karatun yake ta kan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ai manje ta kan yadda gidan manzan Allah aka rayu cikin soyayya da kauna da bayyana babu abin da zai kai ta kallon fina-finai ko ta je tana karanta ta Hausa galibin masu fina-finan da mutanen wofi ne ba ba sarriya bane mabakata ne a cikin al'umma har kokon Allah muke yi ba mu da sharrin su ya kare mu da bala'in su wai ko su za su rubuta littafi wai karanta tambaya ne yake koyo hausa galiban wanda suke rubuta ba su ma iya hausa ba al'adu al'adun da suke faɗi na kasar indiya ne sun kalli lim ne sun ka mai da shi littafi ba da ka babu da alaka kamar yadda babu alaka tsakanin kaska da kibi dan kibi ɗan ruwa ne kaska ɗin tudu to haka ba alaka tsakanin mu da mutanen indiya a wajen al'ada in da ba al'adu na musulunci ba wanda a nan wurin ko musulunci ne zai mana gata ya haɗa mutane amma kuma ta karanta ta ɗauka kuma ta abin yake ta ba da zobe a bata ta ba da hoto a bata ta ta shiga facebook su yi magana ta tura television a tura mata ta tura hoton bata a tura wai wannan mai koriya shi yanda da an yi auren bai daɗewa sai mutu a ƙasar nijar a na je mai kamar wata ɗaya da rubi da wuce na yan kwanaki haka sannan na wuce marafi na kula ta kasuna. na ce an gaya mani a cikin wani wa'azin da nai dangane da aure daga cikin manyan malaman garin yake cewa duk aure ɗari da za ka yi a nemi mai duk aure ɗari kwara ɗaya na yanke shekara casa'in da tara suna rushewa duk bauɗe ne kuma aka tara da misali cewa akwai wata mata ko kwana kwanan nan a kan nijar ɗin a yi ɗin aka zo za a yi biki aka kai mata anko ta saya ta ce ba za ta saya ba aka ce mata haba wance bikin wanda ba ya ba ki ba za ki anko ba ta ce ba zan yi ba ta ce ba raɗiwar haka zuwa yanzu na yi anko guda talatin na kan mata talatin da suka yi aure amma a yau aka ce a ranar take faɗi babu a ɗaya ke ɗakin miji to dan da fara kuɗi na ko da shi saboda suna kalle-kalle na fina-finai na Najeriya suna kallon fina-finan karo ko na dariya ko na kaza ko na kaza suna kalle-kalle na abin da ya shafi al'adu da alaƙoƙi da ma'amalolin aure da ke faruwa a kasashen faransa da sauran kasashen da suke da alaka da faransa tunda faransa ne dama ta yi masu mulkin mallaka kuma duk wannan shi ake kira khayal kawalwala in kuna tafiya da rana saka kan kwalta ba ku hango kamar ga ruwa a gaban ku sai kun je ba komai shi ake kira khayal wannan shi ne kawalwalar kan hanya karya ne wallahi ba komai ciki sai shirme soyayya na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan manzon Allah ne manzan Allah zai ci abinci ko ya sha wani abu ya miƙa wa matarsa ya ba ta da kansa a gidan manzan Allah ne ake rige-rige a yi tsere a gidan manzan Allah ne ake wanka tare tsakanin miji da mata a gidan manzan Allah ne manzo kan kwanta ya gida a cikin matarsa a gidan manzan Allah ne ake kwana cikin bargo daya tsakanin manzan Allah da matarsa ku ga abin dukkanin da kuke karanta a littafi na aka koya muku a ciki duk da ya ba komai ciki sai bauti ke biki ba kiro to a take tare za a ci abincinta za ta iya cin abinci ta da mijinta mijinta zai iya cin abinci da ita za ta iya sha ta ba mijin ta sha ko mijin ya sha ya ba ta sha abu na uku da ya halatta a lokacin haila shine halartar filin idi a ranar idi mace za ta halarci filin idi ko da tana jin al'ada amma ba za ta yi sallah ba tunda mun bari cewa haramun ne mace ke sallah in ma ta yi ta ganganci kuma laifi ne ga ta da lada amma akwai zunubi kuma ta halarci da ake sallah don ta saurari hudubar da za a yi domin ta saurari addu'o'i ta ta ce amin kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisin umma sayyida radiyallahu anha nake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu fita a ranakun idi biyu ranar idin rama da idin babban sallah mu fitar da al'awatika ɗan mata da bace aure ba wal da masu jinin al'ada wa zawatul qudur da ma wanda ke gida a zaune ba sa fita a ranar da a fita su a tafi ba zan yi ba daga cikin mata zuwa idi wannan sunna ce da albarkacin rayuwar wannan kungiya aka raya ta a Najeriya da ba da matakiya ce wani shekara arba'in da suka wuce ba a majin labarin ta amma yau sun yi da mata sun fito kwallo yadda ka san an yi tashin Najeriya ba na duniya ba tashin Najeriya ne ga su nan ba duk da sun fito iri amma sai dai kuma za ku sani zai zama rashin hikima ku gidan gidanku gaba daya in akwai yiwuwar a zuwa yi muku barna da wasu shafi jariri ba su bar kowa a gida ba a je a kafa gidan a fata kayan gidan ba wanda yake ku haka dan ku mafsada mukaddamun ala jalbin manfa a bayan gida ko na abin tsoro to dan Allah a fita har ma sun yi hada sai dai ba za ki sallah ba sai ki koma ke gefe guda har gama sallah ka zo ana addu'a sai ma kina arane وعلى الخير يا المسلمين انت من قال الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعتزلنا سوء الويلة كنا فأما الويلة فيعتزلنا مسلم المسلمين أعطى الوعي فيعتزلنا الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين أبعثوا دعا لتعريف أسكننا الأعداء شيني mene na iya kwanciya a kan cinyar matarsa ko ya gina a kirjinta ko kuma wani bangare na jikinta ya karanta alkur'ani babu hatta da take ganin mace ba za ta karanta alkur'ani ba sanya da za ta iya jingina jikinta a karanta alkur'ani domin abin da ya zo cikin sayin muslim da za ya sha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kan kishin gida a jikina yakan jingina a cikina ina nan al'ada ya karanta alkur'ani ina masu koyar soyayya a littafan hausa da aka rubuta daga karo ko zaria ina masu sauraron kundin jama'a ko da barabarin shuni don su ji ana karanta littafan soyayya ina masu kallon fina-finan hausa ku gaya mani duk da abin da kuke yi na sako da wannan sako ne na shirme da wannan shirme ne mata nawa ne a cikin ku ke yadda ko suke in sun ga mijinsu ya dawo kamar ya gani ta zauna su da sha kujera irin tiriki ta dinnan ta mulkino shi ya kwanta kan cinyanta to ba ki irin abin da take wa jaririn da ya bacci ta lallaba shi Wanda kila za ku ce ai mazan ne ba za ku yadda ba to kun ji an ce wai mu ne ba mu da. da zama ƙurani zai karanta ba ku duba girman ƙurani amma kawai sai ke shingida a cikin matarsa ya karanta ƙurani to zai ga ranar da ayar da ke magana a kan taimama ta ɗauka a wannan rana kamar da yana cikin sayin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Abubakar ya je wajen Aisha domin mutane sun kawo ƙarar Aisha gare shi ya je ganta sai karanta manzon Allah na kwance akan cinyanta yana bacci na masu kallon gina-ginan indiya ina yan gina-ginan hausan kano ko turariya ina masu karanta-karanta da taban soyayya mai kuka koya a cikin wannan gade na gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar da ya halatta a yi lokacin gina al'ada shi ne a iya wanke kan miji miji ya miko kai a wanke masa a yi masa kun a tace mai kai daga gidan manzan allah za ki wannan kenan mace ba zai iya mijinta na shi kare kan ka baka da baka dana zuba ka je ka wanka wallahi kaza ka tumu je in cuda ka sai ka kai bayi da wani ta abinta ta zo ta shafa mai mai in ta kada ma ta mai ado ta sa hoda ta gyara abin ta fito kin ta zo ana magana ta fita dariya ba su kare muke wani ba muna karantar da ku addinin Allah ne yadda shari'a ta ce a yi rayuwa ba mun dariya wani ba kuma ana yin dan kawai shewa ba babu wannan a cikin karatu abinda ake yi ba ce kuma sai an kwanta da fuska ba a yi abin sauta walle ba abin da ke kenan ba amma dai kana ɗauka ta kawai muke yi ba wasa ba ne a nan da abin da nake ga muku ba yana kawo hadisi ba domin kuwa Aisha radiyallahu anha kamar da mamun bukari ya wato ta ce kuntu urajjiru ra'ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wani haidun na sanar ce manzo Allah ta miko kai in masa kom in taje masa da yawa mata za su ga mazajen su za su fita budu budu ba abin da dalika saboda mene dan ba ta kishin shi dan ta tana kishi za ta tsaya sai ta dauko kuma sai ta gyara mishi kai ta ce har ta yi kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sumbantar matarsa tana jin al'ada idan zai fita ko ya shigo gida ke kuma me kike miji kin inda fita wata ma ko a dawo lafiya ba ta cewa idan ma ya dawo ne ya yi zama ba ta amsa amma daga nan kan abin da ya fi kowa ba za ta taso da gaggawa ta karba ba sai dai aji in yake ina ba ta ce ina kicin ko ina randa ina abinci yanzu ban gama ba ta rasa lokacin da dawo idan ya ce ga ce bana ajiye nan ita kuma kowa a gaskiya da ma ba wuce ba haushe to matar ta ko mai ba haushe ta ma ba za ka raka mijinta ba zai ta sai raka shi bakin gauri in kuma gidan haya ne ka gaba zai sarko shi har cikin wata gida ba dan kar wasu gani amma da ta rako shi bakin daki har sai ta ce dan dawo mana ina magana sai ya zo ta kare ta ta ce dama ina so ni na karshe ne sai a dawo lafiya Ɗan yadda zai ne kaɗai da ba zai ba ina da yana tunanin wannan saukan zai dawo gida ko ba ka bane amma ta sa su zuba baki suna ta da rai wai za a mata kija ba za a mata kija ba kin ka rike miji wai kan tuba to ana tuba da da da da da da ya kamata a yi mu'amala da miji ne ga Khadija tsohuwa da ita shekaru amma har zan Allah ko ba ga Allah ya bar duniyar nan bai kushe ba yana tuna ta me kai maka shi ya yi kai ba ka da ne iya mallaka miji ya zama ya mata kamar bi ta zai zai iya ta kenan to wannan biya ya halatta a lokacin da mace ke gina al'ada abu na shida ya halatta mace da ke gina al'ada ta aikata dukkan nau'o'in ibada banda waɗanda shari'a ta hana mun yi bayanin shari'a ta hana tawafi ma bayanin shari'a ta hana sallah da azumi mun yi bayani akan an yi a shari'a ta hana saduwa tunda saduwa ma ta da mace da matarsa ibada ce to ana ta wannan ibadar kamar yadda muka bayyana akwai sabanin malamai dangane da rika alkur'ani da kuma zama a masallaci banda waɗanda shari'a ta hana kowane aiki na ibada za su iya yi za su yi zikirin Allah za su yi karatu alkurani za su yi halartar wuraren karatu za su iya addu'o'i za su iya salatin manzon Allah za ta duk wani abu na neman lada za su iya ba hana ta da sai waɗanda shari'a ta faɗi da nafsi sahihi namiji ne zai cewa mace ki tsayawa haka na kuwa ko da kuwa ya zama kuma jini ya ki tsayawa mata ta samu kwana hudu sai ya wuce ya ba ki tsayawa wata ba ta yi wata guda tana fama na ta zama ta da kuwa to idan irin wannan ya faru mai ke aukuwa me ya faru menene hukuncin sa idan kina da aka yi tsayawa har na tsawon lokacin da aka zanci ya zama zulun cuta ko kuma bata zama zo tana yin gina al'ada fiye da sau biyu a cikin wata ɗaya ko kuma ginin baya wuce kwana ɗaya ko biyu a cikin kowane wata to wannan jini ana ɗaukarsa ginin iska haka ginin cuta idan mace ta samu kanta irin wannan yanayi to ɗaya abu uku ne zai faru gare ta jinin ta ya rikice ya zama yana mata saɓani yana mata garzama yana ita ya zama ta san asalin kwanakin da take yi kafin ta samu wannan rikicin to sai ta amfani da waɗannan kwanaki na ta tun wata sai ta kira da kwanakin ta ta ɗauka su ne kwanakin da na haila sauran kwanakin kuma jini ne na cuta wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisin ummu habiba radiyallahu anha wanda ya zo cikin sahih muslim ma'aikin sallallahu alaihi wasallama da ta yi kukan cewa jinin ta bai ba sai ya ce mata ki ki tsaya ki jira na kwatar kwakin kwanakin da kike haina kafin wannan matsalar ta same ki daga nan sai ki wanka jinin ki ya yanke sauran jinin da za ki gani kuma jini ne da cuta ba jini na haila ba idan ya mutu tabbas jinin da za a da rikici ya mata kuma ke nan ba za ta iya sanin kwana ba za ba to ita wannan sai ta koma mataki na biyu shi ne ke kokarin rabewa tsakanin nau'o'in jini guda biyu jinin al'ada na aida da kuma jinin cuta na istihaba a irin wannan yanayi sai ta dubi jini bakin kiran mai wani ne sauri to shi ne jinin haila in ta jini tsararo mara kauri jajagun sai ta ɗauka shi jinin cuta in dai jinin ta rikice haka za ta yi wannan shi ne abin da ya tabbata a hadisin fatima bintu abi hubaishin na ɗauki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kenan ya ce mata idza kana damul haidi fa innahu damul aswad yuqrab in dai haka din ne kina samun rikici to in dai jinin haila ne za ki gani baki mai kawai mai shi shine jinin haila ɗaya kuma tsare-tsaro ja shine jinin istihaba kun ga abin mamaki dan jini mai tsoro asalin yi da jirgin haila amma in an samu rikici jinin na shiga cikin juna tsakanin na cuta da na to na cutan shi ne mai tsarkar ja na shi ne bakin jinin mai tsori wannan hadisi na ba su ramin abi ubai guda da ya roto a cikin sunan dinsa sai hali na uku idan ba ta san kwanakin da ba sa'annan ba ta iya bambancewa tsakanin nau'in jini guda biyu to ya a yi a na yi yanayi ta sai ta kirka kwana shida ko kwana bakwai ta ɗauka shi ne haila sauran kwanakin kuma ta ɗauka shi ne jinin istihaba wannan shi ne abin da ya zo cikin hadisin hafna bin jahash ita kuma hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta kenan cewa tun da haka ne da ta gaya maka ga abin da ke faruwa gare ta ba ta samun sarki jini na sarara ko yaushe sai ce mata inna ma hadhihi rakbatun min rakabati shaytan fa ta'ayyadi sai ta ga ayyari aw sab'ata ayyamin fi ilmillah thumma tasli hatta idza ra'ayti annaki tasawwati wa tanqati فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وأيامها wa tu'i fa inna zalika yujzi'uki ko yujziki wa kadhalika fa'ali kullu sha'ri kama ta sayyidu nisa shi kenan abin da ya ga mata yadda suka ji nake yana miki gardama kuma kin ka ga gan bambance tsakanin nau'in jini kin kuma ka ga sanin kwanakin da yake kafin matsalar ta same ki to ki kwana shida ko kwana bakwai kina mai jira a matsayin jinin al'ada daga nan sauran kwanakin kwana ashirin da hudu ko kwana ashirin da hudu sai ki ɗauka shi ne kike da sarki haka za ki rika yi duk wata shek muhammad ibn salim da zaimin da rashin wannan abin sai dai ba an ba ta zaɓi ne sai kwana shida ko bakwai bane ta ga dama sai dai ta dubi gidansu ta kwana masa ke shida ko bakwai yadda kanwata innata gwanda, sai ta la'akari da nasu abin da ya fi rinjaye in shidan ne ko bakwai shi za ta ɗauka wannan shine abin da mace za ta yi kamar yadda hadisin abu dawa da tirmidhi suka nuna wanda wannan shine hadisin hamna binti jahsh kenan jinin cuta ko jinin sahaba mace za ta dubi da yin abu uku ne na farko ne in kafin ta fara samun rikici da ganinta in ta iya kiyaye kwanaki yanzu ta fara samun rikici to kwanaki da ta saba yi su ne kwanakin hailanta yanzu abin da ya tsora a kan wannan jinin cuta ne in ba ta bambanta kwanakin ba amma za ta yi bambanta tsakanin nau'o'in jini to bakin jini jini baki mai kauri mai yawan tori shine jinin haila wannan ta kuma jinin istihaba in ba za ta yi bambanta wannan ba sai ta koma ta yi la'akari da kwana ashirin da uku ko ashirin da hudu shine tsarki kwana shida ko bakwai shine jinin al'ada waɗannan ina iya cewa su ne manya-manyan matsaloli da ke tattare ko hukunce-hukunce da ke tattare jina al'ada. To amma sun da an yi magana a cikin rubuni cewa da rikice-rikicensa, to lallai ne a kawo sassan abubuwa da mutane ke ɗaukar su rikici ne, ko da yake ilimi bai nuna rikicin ba ne, domin a kara bayani kansu. Da ba ko matsaloli guda shida ko guda biyar da nake so in magana kansu wanda sun shafi mata kai tsaye a kowane lokaci. Matsala ta farko, idan irin al'ada ya ɗauke wa mace a lokacin da za iya samun a yi raka a ɗaya kafin lokacin sallah ya fita to wannan sallar dole sai ta yi ina ba ta gane wannan saura a ce kwatan kwace raka a ɗaya rana ta bata kwatan kwace raka a ɗaya rana ta fata to in dai jinin ta dauke to wannan sallar garba ai wannan sallar a baka a bakai sai ta yi saboda ranar ba ba idan dai ta ya dauke da su bayi amma kafin alfijir ya to, da farkon kudin da za a samu raka a kai kan ba su ya to sai ta sallar isha'i ina ba ta mata sun da wannan da wannan matsala ce kai sai ka shafi a nan ne ya karatu duk abin da ne shi gida yanzu ne za a fara karatu idan jininki na al'ada ya ɗauke misali in muka kaddara ana sallar magariba misali karfe bakwai na yamma sai jininki na al'ada ya ɗauke bakwai saura minti biyar misali ba za ki yi raka a daya a cikin sallah ba kafin ba ta bada to in za ki yi raka a daya tun da an samu minti biyar tazara to sallar la'asar tana nan kanki sai kin yi ta domin kin samu sarki kafin la'asar ta wuce dan la'asar ba ta wuce ba sai rana ta bada yanzu kin samu sarki kafin ne kafin rana ta bada kira kun gaba na misali haka nan idan alfikir ne ne to, sai jinin ke ya ɗauke kafin misali minti biyar a ce lokacin sallah su bayi yayi misali ne ko minti biyar sai don da ka ta ce ai da ka ta da a cikin ki girma to da irin cewa jinin ki ya dauke kafin alfidir ya keto da kwatan kwatan raka a daya to sai kin yi sallar isha ba dauke miki ba to ba da wannan ma al-imam malik da al-imam shafi da al-imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala su suna ganin cewa ma in dai za ki samu ka a ɗaya kafin rana ta baka to ba za ka so za ki ba ta za sai kin yi azhar kin yi la'asar ko da so kin za ki ta azhar za ka ci magarba kai haka nan idan ta fita jikin ne za a samu raka a ɗaya kafin alfijir ke to to dole ne ki magarba ki isha'i suka ce domin a za ta za ta sun yi tarayya in za a yi ta karo ko ba ta ba haka nan magariba da ta sun yi tarayya inda ya tafi ko ba ta ba saboda haka suka ce wannan sai kin yi haka dangane da yin sallah in ba a samar ka a ɗaya hadisi ya zo cikin sayin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subha ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر hadisi ya zo inda za ka baka daya to sallah ta samu dan da haka ka za a tsirafar ko ko Garba da isha da imamu ahmad da imamu shafi da imamu malik suka ce sun dogara da abin da imamu bai haƙi ya wato daga abdulrahman ibn auf da kuma abu wa'ira da ibn abbas cewa lallai ne in za a samu ka daya kafin ranar da bata to da za su lafa su yanyi in za a samu ka daya kafin ra'a alfidar ke to magana da shayi sai shi za a kira zuwa imam ahmad bin ma kamar yadda ya cikin almuguni na ibnu kudama ya ce ammatu tabi'ina da bi hadha al-qawli inna al-hasana Ya yace mafi yawan ko dukkan tabi'ai dukkan tabi'ai sun tafi akan cewa in za a samu raka'a daya kafin rana ta bada jinin ke ɗauke, sai in ya azahar da lafiyar gaba daya ta za a samar a ɗaya kafin a alfini da keto sai da ke ɗauke sai kin yi magariba da isha'i gaba ɗaya ya ce wannan shi ne abin da dukkan tabi'ai suka taba kai in banda alhassan alhassan basari shi kaɗai ne saba bisa wannan dole ne mace ta sani yau da ya ɗauke shi ta kowace sallah da za a yi ta yi ki duba jini ki ya ɗauke ko yana nan idan lokacin sallar ya kusa fita ki sake dubawa jirin ki ko ya dauke wannan yana da muhimmanci kwarai don kada ki sakaci da yin sallah da hujjan wai kina jira ada duk da cewa ya dauke ke baki sani ba mu biyu babu laifi mace ta sha maganin da zai hana ta yin jinin al'ada da ko saboda tana son ta yi azumin ta na Ramadana cikakke ko kuma saboda tana so ta yi aikin haji ta ta samu tsaiko dukkan malamai sun ce ya halatta ta sha magani sai idan da za ta kisha da bar abubuwan su fi bisa ɗabi'a yadda Allah ya tsara to ya ji mata musamman ma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba Aisha shawara ya lallashe ta ya ce mata wannan irin da ke gani Allah ya kaddaro wa mata haka ba ta kura shi bugu da tsari ya tabbata cewa akwai illoli da ake samu a lafiyar dan adam in ana shan waɗannan magungunan bisa wannan kamata ya yi safura jinin ya mata babu komai amma da za ta ƙi bin wannan shawarar ta ce za ta sha magani don hana zuwan jinin al'ada saboda ta yi da ramadana ko don saboda ta yi aiki na jikakke ba wanda zai ci tayar haramu kuma ne da yayi in aiki na jikin ne hajjin yi. amma ba da sun ce zai ta cika sharuɗa guda biyu shari'a na farko ya zama ko ta amintu daga illolinsa da rika cewa ba zai zama illa ba maganin da bin diddigi na ilimi ba mai illa ba amma yana da illa illa da take tana da ɗan yawa to laifi ne ta sha da Allah ta'ala ya wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka amma abu ne in za ta ja maganin da zai hana zuwa al'adarta in ba ta aure dole ya zama ta yi da namijinta sai da izinin mijinta in ka tsoro da sharuɗa biyu ba mu matsala matsala ta uku idan ba samu ruwan da za a yi wanka ba bayan na haila ya ɗauke babu ruwa sannan ga shi lokacin sallah zai fita to ba za ta taimama in ta taimama sai ta wankansa a sai ta sallah in ta taimama daga malamai na ganin mijinta zai iya saduwa da ita yana da bukata duk da cewa ke wanka na ruwa ba kamar yadda da jina kyakce ba mijinta zai iya saduwa da ita yana da bukata ko da yadda bincike na kwana-kwanan nan na nuna cewa in dai ni na zuwa mace ana samun illa a dalilin kwanciya da ita domin wannan jinin ko da ita haba ne yana da kwayoyin cuta a cikinsa akwai bacteria ko microorganism wannan kuma na iya tasirantuwa ga jikin ɗan adam ga jikin mijin nasa duk da wannan zai fi kyau da ya hakuri a nemi magani amma shafin islamu da jami'a rai da wani ta'ala da ya ɗaukar magana dangane da halaccin saduwa da miji a saduwa da ba da ke jinin istihaba sai ya ce al-mustahabatu يأتيها زوجها إذا لك والصلاة أعظم يجي أمكي يا جنة إستهابة أي من إسرائيل يا تغاقوا بيتا آه، يجي باتنا إن يا الله عليه وسلم تابين شادوا يا إنتلاحة صلى الله عليه وسلم يا kama da suna mata idan bincike na ilimi a zamanance ya nuna ana iya ɗaukar waɗansu kayan cuta a dalilin haka abin da ya fi alkhairi a hakura. Mas'ala ta hudu wanda duk ya kuskura ya sami da iyalinsa cikin haila ya yi kwalle zunubin ta taso ne wani da ne ne murguje ne wajibi ne tuba ga Allah ya yi na dama kuma ya yi ba zai tsara aikata haka ba amma sau a kan tuba da dama sai kuma ya yi kafara abin da ya sa da kawo matsalar kenan akwai kafara ɗauriya a kan tuba na farko da yi mace da ke jina da Allah da halatta ta yadda da jinta ba ita ba ya kamata nuna maka don akwai wanda sani ba ta gaya maka shi jina al'ada idan ya ce ba yi to kake da domin ta miji mai bi ne ta ƙara Allah idan Allah ya hana maza Allah ba kuma ya hana to wane ne miji kuma da ba da ya da ku ita ma rafkananniya ga falalliya ta ba da kai goriya ko kuma ita ce ma ta jawo ba akwai matan da kan nemi mutanen sa da su lokacin suna jin al'ada mazan ma ba san suna jini ba da kaga kuma to in dai mutum ya sani da gangan to ya duba don ya ne da ba ya yi ya kuma ne ba zai kare ba to ya a haka sai ya yi kafara saboda hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da mutumin da ya karatu da matarsa tana jin al'ada ke ta sassan da dinari a gini su dinar sai ya ba da sadaka na dinari daya ko kuma rabin dinari game da al'imam abu dawo da annasai ibn mata ta reto ko wannan a cikin sunan dinsa wani kuma da bayan sai amma da zafi ne an ce da dinari a gini su dinari in ya ga dama ya ba da wanda ya ga dama da wancan wani kuma da muka ja a ba zabi bane idan ya to. a farkon jinin al'ada ne to zai ba da jina da in ya zama ya kusa tarewa ya kusa yankewa lokacin shi ya yi wucewa bai da riga ya wuce bane zai ba da jina ne ko da wani ne dai wajibi ne a san laifi aka yi ya a san laifi kuma akwai kafa sai matsala ta biyar mace da ke jinin al'ada ba ta yin tawafi mun fashi tawafin farkon zuwa makka ne na kuduri ko tawafin umra da mai tamattu'i Ko kuma tawaful ibada tawaful hajji wanda rukuni ne na aikin hajji ko kuma tawaful tawaful wada'i tawaful bankwana mace dai ba za ta to sai aka ce idan da jinin da zai ki daukewa misali yanzu ana iya samun yanayin da bayan aikin hajji da kwana biyar mutum ya dawo Najeriya yana yiwa ko yiwa musamman masu zuwa ta international da ake ce jirgin yawo akwai waɗanda gaba ɗaya kwana goma sha biyu kan suke yi gaba ɗaya a aikin hajji sun je kuma sun dawo kuma hajjin su yayi to wata da mace ko kan dake ko dada ko gomma ko ta sallah ko wace ce sai zama ta tafi ta wannan hanya suna isa maka daga jinda sai aka ce kwana ɗaya sai ta tafi mina ranar takwas ga wata yau tarwiya da ta ne mina ta fara gari ya wani ya da wata ta wace arba ake ta yi wannan ba ma ta yi sai ta dawo da yana da dare ta fara me rage mata ta je ne diba daga yi tana da dama ta yi maka ta je ta dawo ko sai jinin ta yi ranar goma ga wata sai jini ya barke mata kuma sai ya zama ba ta yin kwana uku ko ko biyar bane tana yin kwana goma ko sha ɗaya ko sha ga shi kuma jirgin ta jirgin yawo ne kuma an sa cewa bayan kwana kwanakin biyar daga kwana biyu za su bi kenan ranar sha shida ga wata za su dawo Najeriya ita kuma ranar goma ga wata jinin ta zo kuma an daɗe wanda ba a wasu mara ba za ta dawa ba اسأل ما يسأل الحاج غير أن لا تكون في hatta حتى تفعل to a zaka yi ba su da wani kudin da za ka yi wani tikitin ba su da kowa da zai ba ta damar ta zauna ta jira da za ta yi idan ta ba makka ba ta tsawa su ifada ba aikin hajjin ta babu an jingina aikin hajjin kuma dole ne in ta samu dama ta koma ta karasa da ya yi hajji mai baci ya zama ya ce gaba daya in ya baci ne in ya jingina shi ne jingina sai ka je ka karasa shi da Allah ta ala cewa kimmul hajja wal umrata lillah shi ba a yankewa sallah ko inda ba ta take ne ka kama gaban ka in kana lafiya sai sallah ka gaba ta kai da gaban ka ka ga ba ta sallah gaba kuma aikin nan ba ka farawa ka yanke sai ka fa to a za yi to wannan matsala ce mashhuriya a wajen malamai wasu ce sai ka takura in ka samu dama wata shekarar ko ba ta biya wannan suka ce in ba mu samu da ba komai amma shaykhul islam ibn taymiya da ya turbi matsalar ya kalle ta ya tattauna ya zama wani mazan ce kai ba zai yi ba in dai an samu irin wannan yanayin ko dai hajji da ya baci ba da hajji ko kuma ke tawafi da gina ra'ada yake ke zubu ta yi tawafinta ta yi kunzugu ta yi tawafinta ya zubu da wajen yin su sosai dan mata mata ko da ce ku sa audigar mata ku za mu kawai Dole ku da wannan ita ce fahimtar da ibnu taymiya ya rinjayar a cikin ikhtiyarat ilmiya tinsa cewa ita abiya ta ta ba ku soci ai sai da a rasa aikin hajjin gaba daya ta yi ta ra'ayi haka domin kuwa akwai kayan da ke cewa al'udurar manasu taklif eh lallai da ke kawo shi tana sarki to ba ta ba ta san yin sarki ba to sai a haɗa kamar yadda yake mai sallah wajibi ne sai a kai amma bai samu dama ba ba zai zama ba akwai da malamai da ke cewa a zarurat tubihul ma'azurat bil qadar da nabi san da biyu lalura na halatta haram gwargwadon yadda za ka iya cewa wannan lura ta kawo to duk da lura ta kawo wurin shi ne da kun dubu da yakin da da tawafi haka ce za ka iya yi to sai wata matsalar shin mace mai ciki na yin haila eh a littafin malikiya an bai da cewa mai ciki tana haila har ma ka wani tsawon kwanaki da za ta yi in cikin da aka san wata uku ne zuwa wata mai kama da aka kwana goma sha biyar ruwa kenan idan kuma ya kai wata shida zuwa sama kwana ashirin ne ruwa. sama wata magana ba sallama musu tsakanin malamai domin malamai cewa suka yi ai juna biyu ciki shine babbar alamar cewa wato jinin al'ada ya ɗauke shine babbar alamar cewa mace ba ta da a juna biyu ko ba ta ba da ga lokacin da ta yi da da adaka ya ke ta dara tana da ciki ba shi ya za su kan faɗi ba su ma matan ka ga sun ce ta yi fatar wata haka ne mai take rini wai ba ta ga jinin al'ada ba mai take tunani jini al'ada bai zoma ciki ya shige ta ko aka bane ana imama abu bin hanbal an rawaito yana cewa wa inda bai ba النساء الحملة da الدم ما دانا دانا سكي يا جدري إذن جنين نايا يدوكي هذا ما تجني kwanakin da ya kamata jini ya zo ba ta yi ba sai a ce to akwai alamar jini din na ɗauki wanda ya yi ciki ya shiga ko budurwa ce ba ta da aure uwarta tana sa'in ido kullum mahaifiyarta tana sallo. duk wanda tana jini sai ta bai wannan ba ta jini ba ne ke ba ruwa sai aka yanke tashi ko ba ta ba domin wata kila fihi ma fihi to kuma da wata hadisi ya zo game da imam abu dawud da tafi da wato ko wata da cikin sunan sunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaw hadina hatta taba wala khair hatta tastabri'a bi haiba mai ciki kar ka sai ta har da cikin ta ta har da cikin ta ana gudun baiwa ku yanka in mutum ya sai baiwa to ba zai sadu da ita in tana da ciki sai ta haihu sannan wanda ba ta da ciki wanda ba ta da ciki in aka siye ta ba za a sace ta ba sai ta istibrani na jini da sai ta yi haila suna sa ita me yasa take da haila domin wannan ne zai tabbatar da ba ta da ciki ko ba ta ba ashe kenan rashin jinin al'ada alama ce ta shigar ciki a aikin wanda ba ta daina jinin al'ada ba a aikin wanda a ɗabi'a duk wanda tana jinin to ba ba ba iya samu ka ta da dalili ya so ka ko ba iya samu ba ba iya samu to da ka wani ka samu bai hukunci sai ba da kai take dan mace mai ciki ta gani ne a zo mata ta garza ya asibiti kasancewar wannan alama ce ta haɗari ta yi za ta ne ta ba kuma ana iya samun da ya ba ta rafi lafi domin gaskiya gaskiya ce waki waki ne sai ga wata mata tana da ciki kuma tana jin al'ada ko kuma suna jini ko da ma ba al'ada ba ne ta jini ya fito mata kuma ta gaba ko mata ya fita ce mata ba tsari ba ba amma ɗan kaɗan ne daga cikin mata ɗan killa a kallu biyar. kalili kila kashi ɗaya bisa miliyan to kuma kuma su ba likitoci su ba sallama ba ba taɓa yadda ba likitoci har yau cewa masu ba su jira al'ada in tana ciki ba sai da ba so suna ganin da ko ta matsala ce da kuma su abinci a ana ko da halin in mace ta ga jini da jini ne na al'ada ne ko ba al'ada ko hukuncin shi daban in jini ya zo ba su da karya nake ba na ba kai ido na karya kai ba jini ba ne. zai yi in ta ga jini ta ga jini to abin da ya rage sai ka duba ɗabi'ar jinin ɗabi'ar jinin irin ɗabi'ar ta sun jina al'ada ta ne ko ɗabi'ar ta ta bambam in irin ɗabi'ar jinin al'ada ne jina al'ada in ba ka jina al'ada ba ne ba jina al'ada ba wannan shi ne abin da ni nake jayarwa bisa abin na karanta na malamai amma shi shek abdulaziz bin ba ya yi da cewa bai taba yi wa da ciki da jinar al'ada in ta gani ta gamza kawai neman magani ba ku maganar jinar al'ada kuma kafin shi da ba ibn hazm na al a cikin al abin da ya tafi kai kenan cewa duk wani gani da mace ba ta gani mai ciki to daru illati wa fasadi jini ne na cuta jini ne mara kyau ta gefe ne ba ta kawai wallahu alam waɗannan su ne abubuwan da na tsaro ma don in gaya muku sai dai kafin in tsaya zan muku tambayoyi guda biyar don wanda ta bada amsoshin guda biyar to zan ba ta littafai guda biyar kuma na gudu su gansu wanda ta ci ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba ta ci na biyar ba ba ta da ko ɗaya kushira na kan yi haka galibi duk inda nake inda ba lacca ce ta maza zalla ba ko kudin ba Nakan yi irin wannan ya danganta da mawdu'in ne da na ɗauka ko aka bani kamar a ga haka dinnan. akwai rayu uku wanda yana na yana kiran su kawo su haihu da su kawo ba akwai markazin salafiya tudu wajen Zariya. ranar lahadi rana irin ta yau da ta gabata na yi masu karatu na yi tambayoyin har yau ban ga amsa ba ranar juma'a shekarun jiya a makarantar minhajul islam makarantar bishara dan dada a cikin garin Zariya, ita ma an samu wannan na ba su zuwa lahadi yau har dai zuwa yanzu dai ba sani ba ko na gudu zan ga sun aiko da text ko na abu da dai gani ba to kuma da ta ku tambayar tambaya ta farko wanda ta bane kawai sun mutu amsa ta kawo kafin a tashi waɗanne bambance-bambance ne ke tsakanin jinin haila da jinin haihuwa eh za ka fito da suna don kar a ce wata ta kawo wace ce ko wace ta ce ita ce waɗanne bambance-bambance ne ke tsakanin jinin haila da jinin haihuwa jinin haila da jinin haihuwa ko da bambanci guda biyar a rubuto ko da guda biyar ko da kwana biyar a cikin da yawa kai a rubuto biyar sai tambaya da biyu menene tasirin haila wajen idda menene tasirin haila wajen idda sai tambaya da uku ya mai jinin cuta wato jinin istihaba ya kamata ka yi sallah yaya mai haba za ta yi sallah sai tambaya ta hudu menene bambancin jinin haila da jinin haba bambanci ko da guda tsakanin jinin haila da na haba sai tambaya ta biyar shin akwai wani yanayi da zai halatta mutum saduwa da matarsa alhali suna jin haila akwai wani yanayi a duniya nan da malamai suka nuna in ya auku mutum da yake saduwa da mutum suna jinin al'ada ko babu wannan sai tambayoyi guda biyar Wanda ta ci duka ba ya tabai biyar Wanda ta ci wani zaki ba ta da komai amma yana iya rikewa wanda ta ci uku za a ba ta tabai uku wata take hudu za a bata hudu wata take biyu za a bata biyu wata take ba za a bata komai ba sai wata tambayar daban ita kuma ita kadai ce kuma na bada daga nan har ranar sallah a nemo amsa daga nan har ranar sallah in an nemo a basu za su sanar da ni tambaya ta zai mai ta tabbar kita menene abinda ilimi sahihi ya tabbatar game da kwantaccen ciki shi a kona da kuma kwantaccen ciki don a kai ko kuke cewa to akwai ɗin ko ba idan akwai ilimi ya isa ko ko ilimi bai Idan ba idan babu me ya kore tambaya ke ɗaya ke fara ɗaya idan aka ba da amsar na samu cewa an bada to zan ba da kyauta na abin da ya fi wanda na ba da na littafin waɗannan su ne abin da zan ambata muku ina da roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya mana gamdakatar abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne ina da roƙon Allah ya ba mu ikon aiki da su ya kuma ba mu ladan saurare da ambatawa ina akwai kuskure to daga gare ne kuma daga shaitan ina da roƙon Allah ya yafe mani ya yafe maku ya ba mu ikon gano kurakuran dan mu gyara kun ga kuma ta matsalar jinin al'ada kullum tana zuwa muku sabuwa ne kullum ana karatu amma kullum matsaloli a kuwa ce don wani matsala ma bata hukuma tukuna sai wata rana ko gobe wata jinin ta zai ta gare mata wani iri daban dole ke ta tambaya wannan ya sa kamar da na ambata tun farko ko da yake na kamar wannan maudu'in ba wani sabo bane abu ne da an shayi amma ba ta akwai hikima hikimar ita ce kullum ana samun tambayoyi a akan irin wannan da haka ina roƙon Allah ya sa abin da aka ambata ku zama mai amfani da ku tambayoyin a gurguje su ne na ɗaya waɗanda bambance-bambance ne ke tsakanin jinin haila da jinin haihuwa bambancin jinin haila da haihuwa na biyu menene tasirin haila wajen yinka na uku yaya mai jinin cuta istihaba ya kamata ta yi sallah na hudu menene bambancin jinin maida da na istihaba jinin cuta na biyar shin akwai abin da malamai suka ce da da yanayin da zai iya halattawa mutum saduwa da matarsa alhali suna jinin maida sai tambaya kwara daya mai cin ganin kanta daban na ce akwai kwantaccen ciki in akwai ilimi ya dandata in ke mai dalili idan ilimi ya koya ina hujja waɗannan kawai su ne tambayoyi suna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana abubuwan da muke na ibada ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke gina ilimi Allah ta ilimi mai zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana gamdakatar da samu cikin bayan ta da zai yanta a wannan wata Allah ya sa mu rayu cikin imani mu mutu muna ba su miƙa kauya ga Allah tabaraka wa ta'ala da karshe ina godiya ga su yan uwa da suka shirya wannan zama da kuma gayyato ni tun daga zai na taho kamar yadda nake godiya ta musamman ga jagoran wannan masallaci malaminmu wanda ba shi a nan amma na tabbatar da izininsa da saninsa ne haka ne ma har da takarda da ya rubuta wanda na ya rubuta wa duk wanda aka yata don ya karfafa gwiwa ga matasa ya zama kayyatar da gaske ne ba da ya sace ta boki ba to yana roƙon Allah ya ƙara maka lafiya ya ƙara maka kuzari da karsashi na taimakon addinin Allah da yaɗa addinin Allah da yin da'awa ta karantar alƙur'ani da sunna kamar yadda magabata na kwarai suka fahimta Allah baraka wa ta'ala ya tsare mana su ya tsare mana rayuwarsu ya tsare ya sa musu albarka ya sa mana albarka tare da su Allah baraka wa ta'ala ya ci gaba da dukkan wa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh